ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أشرين دتايا قوة شاتايا ذو القعدة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara 1447 ratin bayan ok tun kafin azumi kenan mana da ramadana cece ya wuce sai dai tafsirai shawwal ma ya wuce Zulqada ma saura kiristin daga wajen watanni uku kenan ba karatu wallahu musta'an to lura da cewa yau muka fara kuma muna cin watannin aikin hajji alhajju ashhurun ma'lumat kuma lura da maybe su alhazai za su mu fa'idantuwa da abin da yake ciki na aikin hajji da muka ga ya kamata mu yi muraja'an darussan da suka gabata in duk abin da zan faɗa yanzu sai dai mai kawai watannin aikin hajji guda uku ne kama daga watan goma shawwal kenan watan sha ɗaya Shi ne wannan wata na zulƙada zuwa watan sha biyu ko kuma ce zuwa goma ga watan sha biyu duk da cewa goma kaga aikin ba su gama kammaluwa ba in an bar shi kawai zuwa zulhijja sai zama watanni uku ke a watan goma watan sha ɗaya watan sha biyu kamar yadda shi aikin hajjin wa a gurin wani za a ce aikin makka sai za a je aikin makka to aikin makkan ya kasu kashi uku ne kamar da za mu zo mu samu akwai al ifrad aikin haji tilo sannan kuma akwai aikin haji da umara a haɗe da kuma arabe rabe hmm? a haɗe shi ne al'iran a in fara umara in na ƙare in zo in ɗauki aikin hajji shi ne attamattu idan kamar yadda muka faɗa da hannu biyu kawai duka za mu iya gane su da izinin Allah in muka ce nan tafin dama umara nan kuma tafin hagu aikin hajji to sai na zo aikin hajji da umara na haɗa su a gwame a cure ya ce na yi amma ba za ka fara kiran ba sai kana da hadayarka to aikin umara da aikin hajji a rabe in fara umara daban hajji daban shine at-tamattu to in ce a ni kawai aikin hajji zan yi shine al-ifrad to alaji ka sani ka ce aikin hajji kawai za ka yi to ba ruwanka da umara ke domin akwai 'yan cuwa-cuwa zai ce zai yi aikin hajji kawai sai kuma bayan zai zo yana ta wasu umurori umurori a ka ce ba ruwanka da umara to ita ma ba ruwanta da kai kawai aikin haji aikin haji shi ke in kuma ka ce za ka yi umara to a fara yin umaran tukunna sai aikin haji ko kuma ka haɗa aikin umaranka da aikin haji mana da abubuwa uku uku da yawa aikin haji to mu fara dai da shi nau'in aikin hajjin guda uku lura da Allah yake wa atimul hajja wal umrata lillahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisan zamu je na hada mana haji da umara yace al umratu ila al umrati kaffaratu lima bainahuma eh al umratu ila al umrati uki aikin umara kuma kamar yadda ya gabata shi kuma bai wuce kaman cikin yatsa ba. in kana so ka yi umara mai cin gashin kanta in yi harama da umara ɗaya kenan na biyu sai in kama talbiya to shi har mun zo garin makka sai in yi tsawaful umara tsawaful umara shi rukuni ne a umara in babu shi babu umara kenan sai in yi raka a biyu bayan makamu ibrahim wana cin mustahabbat sannan abu na hudu sai tafi sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa za mu zo mu ji yadda ake yin shi a wani karatu can da ya wuce mu mun ɗauki sa'ayi kawai to abin da zai rage min yanzu shine ne in yi sayi-sayi ko aski kaga umara ta cika ke amma na zo na haɗa ta da aikin hajji to ayyukan umaran za su kule cikin aikin hajji yanzu ne harama zan ce labbaika Allahumma umratan wa hajja kaga ya kule cikin ne ya kule cikin aikin haji zan yi talbiya in muka je za mu yi tawaful qudum eh tawaful qudum bayan tawaful qudum za a yi raka'a biyu sai sa'ayi sa'ayi in nayi sa'ayi to zan dakata kenan daga askinka zai koma cikin aikin hajji yawa dawafinka ma ya koma cikin aikin hajji shi ne ka yi kirani ke to kaga ban gane wannan hanyar bakar ma bita to separately kawai yi umara yawa amma ka gane hanyar bi baka gane hanyar kirani ba karka bi domin karka je ka yi kwama cala hmm? kai dai kawai ka je ka yi hajijiya ka dawo alhamdulillah yana da kyau ka san me za ka je ka yi to mu fara mu ji su ukun muna da al shi ne kai aikin haji kawai muna da al ka haɗa aikin hajjinka da umararka sai kuma muna da at-tamattu kaga ya zama shi ne na uku mana shi ne ka fara umara in ka ƙare sai ka zo ka ɗauki harama da aikin hajji to duka tsakanin ifran da kiran da tamatto duka mu sa su a step goma duka step 1 step 2 3 4 5 6 7 8 9 10 su mu karar da su a step 10 10 10 10 mun yi mun yi mun yi an sake an maimaita an maimaita to amma dai ta hanyar maimai ni ma ina fa'idantuwa alhamdulillah maybe ko ka tayar da ni daga bacci okay kaga zan yi amsa maka insha Allah saboda tsaban na na maimaiki kuma maybe in an yi wancan wani bai ji ba wannan an yi to sai kai gurin da baka tsammani musamman ta hanyar sunna tv eh kaga wancan an ce an yi a local radio kaga iya cikin garin ku ne da makota nan kuma fa na duniya ne yanzu ba dauki kowanne a cikin step goma mun fara umarancan umara mu dawo wurin tamattu'i imuji hmm? muka ce na farko step 1 shine zan yi harama da umara mana daga miƙati ke sai labbaik mai umara tare da shi akwai talbiya sai in kama talbiya labbaik mai labbai. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishara ce ma ahalla muhillun qattu illa bushir babu wanda zai fara talbiya sai an mai bishara babu wanda zai fara kabarbari sai an mai bishara qalu ya rasulullah bil janna qala na'am kaga wannan hani allaka ya hajj kuma talbiyan yana zama ko umara ne ana talbiya aikin haji ma ana talbiya wannan step 1 mun yi harama da me umara to kaga in ifradi zaka yi shi kuma sai kai harama da me hajji in kirari ne fa sai kai harama hajji da umara mu yi su a rarrabe ne don za a fi ganewa step 2 mun shigo garin makka za mu yanke wasu dogayen addu'o'i bi shi za mu sa mai lokaci na musamman na ga karatun a nan du'a bakar abdullahi abu zai ya sanya mana addu'o'i kusan talatin a aikin hajji addu'o'i talatin alhamdulillah azzikir wa du'a al-mashru fil hajj eh sai ce al-ihramu bin nusuki min hajjin aw umratin aw bihima rihlatun ta'abbudiyya tafiya ce ta ibada ma'muratun bizikiri wa du'a wanda take cike da zikiri da addu'o'i min awwali ma yaba rijlahu fil gharzi tun daga zaka taka matattakalan tafiya musafiran ila iyabihi har ka je ka dawo tun fitanka a ce ka sa kafa a mota ka hau ka tafi ila iyabihi har ka dawo bi dukuli qaryatahu allati safara minha har ka je ka dawo sai ma da ce wa taqa'u hadhihi al-ad'iya al bin nusuki addu'o'i da azkarai da ake aikin hajji eh za a yi su تقع هذه muktasa bin nusuki بالنسك في na nau'an fi na nau'an e zikiri da addu'o'i kusan kashi talatin hmm? ai kaga ya kamata ce kai ba ma wanda zai tafi ba kai ma ya kamata ka san su Mashi Allah kuma ba kowane littafi za ka buɗe ya baka abin da ya baka anan ba na nau'an fa muhim jidda ya mu yanke addu'o'in su lokacinsu kawai daban sai dai abin da labudda minhu sai mu bi shi yanzu mun yi harama mun fara mai talbiya da ita ma talbiya za ta shiga cikin mai addu'o'i cikin aikin haji step 2 za mu zo mu yi ɗawazi in matu'i kake yi za ka yi tsawaful umra hmm, tsawaful umra ɗawafi na umara to tare da nawafi akwai mai rakatai tawaf kaga muna harada su sabtiri za mu tafi sa'ayi a mas'a kenan gurin safa da marwa tafiya daga safa zuwa marwa ɗaya ke ka dawo biyu uku hudu biyar shida muna kan safa kenan to tafiya na bakwai muna kan marwa shi ma zai zai gaya mana akwai azkare da suke ciki amma musamman kafin ka fara ka gama ɗawafi za ka fuskanci safa za ka karanta inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita a i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun ali don ka tsaya guri ne na addu'a banda gaggawa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda idan da kai wannan sai ka daga hannu kai addu'a ka maimaita kai addu'a ka maimaita kai addu'a alhamdulillah yanzu mun gama sa'ayi Abinda ya rage mana step 3 shine me sai sai ko aski kaga mun kawo umara a kan step 3 kenan step 1 muka ce ne yin harama da kuma mai talbiya step 2 fa mun shigo garin makka akwai tsawafi sai raka a ta yi tsawaf yanzu mun dauki layin tamattu sai mun kare shi sai mu dawo kirani step 3 sai sa'ayi tare da aski step 4 in za mu jira sai ranar takwas ga wata ranar takwas ga wata yau mu tarwiya ke tutun da tamattu'i muke za mu sake sabon harama za mu yi wanka mu sa kayan ihramin mu mu ɗauki harama ce Labbai Kallahun hajja yanzu mun ɗauki sabon harama sai mu tafi mina mana masu talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تؤمن ذامي سلولي كما دقى أزهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الصبح wannan sai ke nuna maka ƙimatu salafil hajj Burare da yawa ce sallah sallah sallah sallah to kaga mun yi sallar asuba kuma abin mamaki sallolin za su kasance kasuru ne Ke na nan salloli nawa za mu yi kasurun su e eh, salloli uku ne oke muna da sulafiya da yawa akwai salloli uku da za mu yi kasurun su amina kamar yadda a muzdalifa ma za mu yi salloli guda nawa uku Hmm? ban gane ko an gane me nake faɗa za mu yi ƙasurin salloli uku wace da wace a zahar mana la'asar sai isha sauran biyu kaga salloli uku ke kamar da mun mu muzdalifa a muzdalifa salloli nawa za mu yi uku daga ina magriba isha asuba yanzu dai mana nan mina mun yi salloli kowace za mu yi ta a lokacinta amma masu hudu za mu mai da nawa biyu ƙasuru za mu domin shigo ranar tara ga wata kaga wannan step 4 kenan zaman mina kawai ranar tara takwas ga wata step 5 za mu tafi arafa shi wannan step 5 ba bambanci ko ma menene sai 5 iri ɗaya ne za mu tafi arafat Allah ce fa'iza a faktun min arafatin kuma arafa tana da hukunce-hukunce da yawa a wani littafi ahkamu arafa dirasatun fiqhiyyatun hadisiyya mu dai kawo mana jin sunan ne ma hukunce-hukuncen ciki-ciki kamar ya fi ƙarfi na ba sheik bakar abdullahi abu zai shi kuma sai ya ware dutsen kawai dutsen da rubutu dutsen kawai ba wai tsayuwan arafan ba dutsen ana cewa jabalu ilal bi arafat tahqiqatun tarihiyyatun shar'iyya jabalu ilal ana cewa ilal ana cewa alal an fi sanin shi da jabalu arafa jabalun rahma ya bi dai tarihin dutsen kaji arafa ta tattara karatu mai yawa ke to ranar step 5 mana ina za mu fita arafat to a arafat a nan za mu haɗa sallan azahar da la'asar amma ya ake haɗa sallan in ya zama ranar juma'a ne ya za a yi kenan liman kuma zai yi khutuba amma khutuban ta bambanta da khutuban juma'a ta yadda mu duba juma'a ya ake yi ladan zai fara kiran sallah to a can ba haka ake ba zai fara kiran sallah yanzu mu duba juma'a jiya ya aka yi in dai kana cikin masallaci za ka san yadda ake yi amma kullum kana waje to shine ba lallai ka sanya ake yi ba kuma wallahi ka tambayi mutane da yawa ya ake yi ana fara sallan ne ana fara kutuba ne a kira sallah ko ya ake yi ka hada shi da arafa sai ka ga ya rikice to yanzu a sallan juma'a za a fara ne? za a fara kiran sallah sai kutuba sai iqama hmm, sai sallar juma'a to amma arafat ba haka bane da farko khutuba khutuba liman zai tsaya ya khutuba yana da kyau mu bi khutuban liman tun daga shi na tafin hannunmu amma da da sai akwai wuta ba wuta mu talaka kaga babu janareto babu babu sola babu babu babu yayi yawa to ba lalle mu saurari khutuban arab amma yanzu fa alhamdulillah shi nan a tafin hannunka za a fara khutuba ɗaya kenan sai kiran sallah sai iqama sai sallan azhar in an yi raka a biyu ayi sallama sai iqama sai sallan la'asar to daga nan an shiga tsayuwan arafa ke wannan step 5 ke akwai tarin hukunce hukunce maybe za a bi mu da safe ke na ranar alhamis da juma'a hmm? muna kan daidai arafa ɗin ke mun fito mun fara karanta da yin sabuwa littafin shi ma sai dai zama talhisi kawai talhisi ahkamu arafa hukunce hukuncen arafa to kafin mu wuce step 5 muke ko wuce ranar arafa ranar nema ce wallahi in na so ma an tsaya in na so ma an bari shi talauci a yana neman mu ne yanzu ko to in ka so ka dage in ma ka so karkai ne karkai shi ke kaga jiki daban baba kafin ya tafi ya ce jiki magayi to lalle ya kamata tsaya dage khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a a duniya addu'ar rana arafa kuma fiyayyen abin da manzon Allah ya faɗa da sallah alaihi da shi da nuka gabace shi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir annan sa ce khairu du'a'i addu'a ce ke amma duk da cewa ka duba tsantsan sana ne yabo ne ga Allah don kana ta yin wannan Allah sai ya baka fiye da abin da masu roƙo suka roƙe shi wannan ya roƙi fulus wannan ya roƙi daloli wannan ya roƙi kaza wannan ya roƙi gidaje wannan ya roƙi motoci wannan ya roƙi kamfanoni to kai duka in kana ta la'ila illallah duk sai Allah ya haɗa ya baka gidan la ilaha illallah ta fi ka roƙi Allah fatan mun gane wannan yau Allah mu tsaya tun safe mu ta maimaita la ya zama la ila illallah mu ta fita alhazai yawa ni yanzu abin da nake so in cimma ke target dina na waya fi nasu yawa kuma Allah shi ne mafi sani to kaga Allah ya datar da mu khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa astaghfar kenan to za su tsaya ta addu'a sai rana ta fadi fa to kaga mu ma lallai mu shiga hankalinmu mu sa kanmu a cikin addu'o'i to a step 5 daga arafat sai su matsa muzdalifa ne fa a afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram haram. al haram shi ne haram shine na muzdalifa ke to guri ne muka ce za su yi salloli guda nawa uku za su yi sallan maghrib raka uku dama ita ba a mata kasuru kaga za su yi sallan magrib ta fito mana da uku to daman salloli uku ne magriba isha za ka kwana a gurin kwana a muzdalifa minal wajibat to za ka yi sallan asuba sai ka tsaya dan addu'a kuma dai kaga ranar sallah ke to wannan muna step 5 ke to step bayan sun tsaya sun yi addu'a kafin rana ta fito za su bar muzdalifa hmm? to kaga bai kamata su wuce ni ba su sun tsaya don addu'a ni kuma ina faman barci ko ina je kaka dawo je kaka dawo la la la ni ma ya kamata in tsaya in yi addu'a fa musamman a masallaci in nutsu in nutsu ranar shine cikamakin yawa khairu ayyamin duniya ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-ashr to safiyar ranan safiyar karshe ke ya kamata nutsu wallahi ya kamata ka ita ce maybe kuma sai wata shekara in muna raye ke in kuma mun tafi Allah ya mana rahama to a wannan step din step 6 kenan daga muzdalifa za su tashi zuwa mina step 6 kenan yanzu a mina ranar goma tun da muna tamattu'i ne ga ayyukan da za mu yi guda hudu jigajigai shi ne za mu haɗa shi ran haƙu ran haƙu ran haƙu ina ma nan ran haƙu ramyu ra ramiyu shi alhaji yanzu in ya tafi mai na farko shine zai jefa jamratul ba. tare da tsakon kwani bakwai kowace tsakuwa Allahu akbar kaga da safa kenan sai ce a ah, irin ibadan da suke a can fa a ranan mu ma muna kwatankwacin irin wannan ibada ibada ibada ce yanzu a can za su fita mina suna zuwa za su yi Allahu Akbar Allahu Akbar ɗakwankwani bakwai ha to mu kuma da sassafe mu ma mun fita ina masallacin idi mana liman ya jagorance mu a raka'an farko kabarbari nawa ake ne bakwai in yi Allahu Akbar wannan daman ta bude sallah a kowace sallah daban tana sai a yi kabarbari guda bakwai Allahu Akbar sai Allahu Akbar sai na bambancin Allahu Akbar ɗinmu da nashi akwai bambanci ne the disen abu na biyu ran haƙu sai an nahar sai su yanka an ce nahar saboda shi ne babban amma an ci ba ma iya nahar sai dai mai zab nahar ka soke taguwa ya alashi manzan Allah sayyidun nas sallallahu alaihi wasallam akramun nas ajwadun nas sayyidul anam raƙumi ɗari ya soke sallallahu alaihi wasallam ɗari fa a wannan sai rasulullahi kuma naman abin mamaki fi sabilillahi hmm ai akwai babban challenge nan ko babba babba sosai sai inda ni na yanka akuya to a ina ma za a yanka akuyan a cikin gida to naman ya za a yi da shi kai ma ka sai ya muke da shi kama kama mutanen arewaci can can can can yaya suke tare da naman layansu kamar sokoto sokoto eh kamar nijar wani bangare ya suke yi ne kawai za a bankare shi shi ke ba gida ake shiga da shi ba bankare shi kawai ake a gashe shi duk wanda zai ce zai ci yau ke kaga akwai bambanci da mutanen jos ko jasawa ikon Allah su din sun bambanta sosai mu yanzu duk wanda aka yayyanta sai a jashi zuwa ina cikin gida kama su za a bankare shi a gurin kawai a gasa shi alhamdulillah gasashen rago lokaci kawai yanzu akwai yanka tunda tamattu'i kai faman tamatta bil umrati ila al hajji tsara minal alhadi sai ka bada Allah ya ce abin da ya sauwaka to abin da ya sauwaka Allah ya san karfin aljihuna ya san karfin aljihunka to sai ka yi aski a yanzu shi ne tamattu'i mun ji da ya gama umara ya mai ya yi aski a nan ranar goma shi ma aka ce ya sake mai wancan askin na menene na umara ne wannan askin kuma na menene na aikin haji ne har yanzu muna kan step 6 kenan a to za mu zo mu ji in shi mai irani shi ma the same abin da mai tamattu ya yi haka zai zai yi gifa ɗaya zai yi yanka biyu zai yi mai aski to sai mu je step 7 7 to bayan sun yi ya aski to za su zo fi yi tsawaful ifada shi kuma rukuni ne shi ma in ka bar shi ya lalace ma'asala kuma shi ma rukunan aikin hajji ok ina kan tattara lafiya ke suna cikin kwanaki uku ne kwanaki uku duka rukunan aikin hajji mana 8-9-10 8-9-10 8-9-10 musamman ga mai tamatu'i 8-9-10 8-9-10 kwanaki nawa 8 zai yi harama al'iran. 9 tsayuwan arafa 10 fa muna tare da tsawaful ifada sai sa'ayi 8-9-10 tulafiyatin hajji ke yanzu step 7 ne mai muka ce za su yi tsawaful ifada rukuni ne in ka mance shi khalas ka mance da aikin hajjinka da wannan musamman da za su wai za su jinkirta yanzu tunda suna mina ba za su tafi makka ba za su komo mina ya halatta gama ka sani akwai sharrin mantuwa za ka je ka iya mancewa da tsawaful ifaba shafshaf a sai ka dawo kasar ku ka tuna a a a tsawaful ifaba ai ban yi ba kaga ka shiga matsala ke in dai ba wani uzuri da zai hana ka tafiya maka kawai tafi a ranar goma kenan step 7 kenan tafi ka je ka yi tsawaful ifaba sai ka yi raka'a biyu duk wani dawafi muka ji shi kana gama sai kai ne a biyu bayan makamu ibrahim to tun da yanzu tamattu'i kake yi a wannan step 7 din ka sake sa'ayi sa'ayinka wannan na aikin haji ne amma wancan sa'ayin da kai na farko na menene na umara ne to sai mu dawo step 8 sai a koma mina to yanzu daga nan 8 9 step 10 duka iri ɗaya ne ko ma mai kake iri ɗaya ne step 8 za mu koma mina a gurin za a kwana bayan zawali mana rana ta kauce daga tsakiyar sama sai ka je ka yi jifa to kuma za ka yi jifan jamara ɗin guda uku ne gaba ɗaya amma yadda ake shi ne jamara ta farko tukunna da tsakon kwami bakwai kowace tsakuwa za ka mata kabbara Allahu Akbar Allah a tsanaki alaji Allahu Akbar kan ka tafi da gwafa akwai wasu alabai za ka gan shi da gwafa yake tafiya din ce cewa jifan shedan oke shedan wawa ne an gaya maka wawa ne shedan dolo ne sai tsaya mutane miliyan ka za su ta jifan shi ko <laughs> yaron sirius to shi zai tafi da gwafa zai ɗauka shaidan yake ba haza ashe shaidan ne yake ba shi haza to za ka ga ya ɗauki wani dugungume man dutse masu takalma masu tarkace dai a'a ana yi da ana jifan da tsakonkwani yan mitsi mitsi lalla kaman kashin dabbobi tare da kabbara Allahu akbar yawa shine ka jefi shaidan na hakika ce guda bakwai sai ka dan ja jefe kai addu'a yanzu muna step nawa 8 amma mun shigo ranar yaushe 11 yake ke hmm? step 8 amma ranar 11 to sai ka je jamara ta biyu ma ka jefe ta kwankwani guda bakwai kowace tsakuwa Allahu Akbar in ka gama shi ma ka ja gefe ka yi addu'a sai ka je jamara ta ƙarshe jamratul aqaba in ka jefe ta tsakonkwani bakwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya yayi addu'a a gurin ba to kaga wannan ta zama sunna tarkiya manzan Allah bai ba sai sai kai kai ko kuma ka ce abinda manzan Allah bai yi ba ba hujja bane to kai sai kai mu gani an ji me yake faɗa wai manzan Allah bai yi ba ba hujja sai dai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana don ka ji wannan alaman bidiya tana gurin ke akwai dasassan bidi'a da aka taddasa a gurin hmm? shi ba ruwan shi suna tarkiya ya sai dai ka ce manzan Allah ya hana hmm? sahabbai suna kafa hujja da shi ya ka Umar ya ce na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa da ba dan na ga manzan Allah sallallahu yana sumbantan ka ba da bazan sumbance ka ba to wannan aikin sha da yake jifa kawai shi idan aikin da zan yi jifa shi kenan to me yasa ba zan tsaya in yi shi akan sunna ba an ji mai na faɗa idan aikin da zan yi ranar sha ɗaya step a ne kawai fitan yi jifa to me yasa ba zan yi haƙuri in yi shi akan lokacin da manzan Allah ya ba sallallahu alaihi wasallam to lallai ka kai hatara musamman da zai ce maka wai kai jifa kafin zawali kaman ƙwallo ne kafin rafili ya wura wufil to kai har ka zira kwallo a raga ta ci ko? A rafili zai ce wannan kai danyina ne kai sabon shiga ne ko? tunabi ma za a kore kama. in irin world cup din nan ne manya-manya a ce wannan an sallame shi ya karya ƙa'idar mai to sai kai ka karya ƙa'idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka sha ai ba haka ku tunda aikin da zaka yi fa kawai kenan ka jira lokaci yayi lokaci shine ana kiran sallah ko kuma zawali yana yi shi kenan duk wanda ka ji tunda su suna bin lokaci zawali yana yi kawai zaka ji. a masjidul khaif a kira sallah kuma kusan duk gurin da kake area gurin live za ka ji kiran sallah kuma ga kada agogo yau ga shi nan gurare daban-daban kawai lokacin zawal zai nuna maka zawal karfe ka zane shi ke step 9 ranar sha biyu disam yadda muka yi jifa ranar sha ɗaya guda ukun a jere amma daga jamara ta ɗaya ta biyu ta uku ta ɗaya za mu yi addu'a ta biyu ma akwai addu'a amma ta uku manzan Allah bai tsaya ba sallallahu alaihi wasallam dan addu'a to saboda haka yi ma ba zan tsaya ban yi addu'a duk da ce addu'a yi ibada ce ko kuma manzan Allah ya tsaya kai ka fi sanin ibada ne to da bai yi ba kaga al'ummar shi ma ba za su yi ba ke idan ka so daga nan step 9 kenan abinda zai rage maka kawai in ka gaggauta shine tawaful wada tawafin bankwana kina wannan shine tamattu'i a cikin step goma kenan don kuma ka jinkirta to sai mu ce jifa a ranar sha uku tare da tsawafin wada shi ke na an gama to mu dawo dawon ifiradi zan yi fa Allah mu ji wannan tamattu'i kenan ayyuka biyu yake yi yanzu yayi harama so biyu Hmm? ya yi aski so biyu ya yi ɗawafi so biyu ya yi sa'ayi so biyu kuma ga hadaya a kan shi ya yi harama so biyu haraman farko na me umara harama ta biyu ta me hajji ranar takwas sannan ya yi ɗawafi guda biyu ɗawafin farko na umara ne kuma rukuni ne tawafi na biyu na aikin haji ne shi ma rukuni ne a yi sa'ayi so biyu sa'ayin farko na umara ne rukuni ne sa'ayi na biyu na aikin haji ne rukuni ne Ya yi aski so biyu askin umara wajibi ne ya zo ya sake askin aikin haji shi ma wajibi ne sannan ga hadaya kan shi gama mu zo mu ji mai ifradi mai ifradi mai singul aikin haji kenan bambancin shi da kirani za mu zo mu yi za mu iya hada su duka mu tafi da Allah mu tafi duka da ifradi da kirani yanzu da farko wajen ihram step 1 dama mun ce akwai al-ihram a can wajen tamattu muka ce al-ihram bil umra kawai kama nan tunda ifradi zai yi al-ihramu bil hajji faqat kaga ka ce ifradi da ba ruwanka da umara fa Allah ke. kuma ka zo kai ciwaciwa da a Najeriya ne za ce za a haɗa da EFCC kama can da wa za a haɗa sai da mala'iku ke wallahi Allah zai fa sai sun shiga taitayin su ba mutum zai ce ga aikin da zai kuma sai ta ma Allah bilayi sai ka ji ya dawo da umara dozin ɗaya ya lati ko ya dawo da umara dozin biyu ya ai kai kai kana nan mun je mun yi umara yau to bakwai kai sarkin himma abi bidi a bidi a kai kawai manzo Allah bai taɓa yin wata umara banda umaran da ya tafi da ita to ba wata umaran da ya sake kuma Gama aka ji don suna cewa babu laifi ai aikin ibada ne to man amira amalan ne aka baka man amila amala man amila amalan laysa alaihi amruna shikenan kawai to yanzu mu ji mai ifradi zai yi harama step 1 zai yi harama da aikin hajji kawai sai talbiya step 2 fa mun shigo garin maka sai dawafi wannan tawafin shi ana cewa tawaful qudum sai raka'a biyu sabiri sai sa'ayi shi kenan sai ya dakata sai ya ranar takwas kaga shi a sabiri muka tsaya ke yanzu ba zai aski ba mai aski shi ne wa mai tamattu'i to tunda in baka da tunda ifradi kake ya halatta ka yi kwambatin aikin hajjinka ya koma mai umara to kaga ka mai da shi umara sai kai aski ke ka gama shi kamar ka ce za ka doge a kan haka shi kenan sai mu tsaya step 3 sai ka jira ranan takwas ga wata sai ka ci gaba da aikin hajjin ka ci gaba ba harami fa tunda shi yana cikin haramar shi number 4 step 4 sai ya tafi mina kawai shi yanzu talbiya zai kama labbaik allahumma labbaik labbaik la kuma da Allah ana so a yi talbiyyar nan kaman ƙosashe sai dai duniyar tamu ta zama wata iri daban yanzu na je na zage ina talbiya sai a ta jifa na da hauka hmm? da yawa da yawa sai ka gana ta gulmana jifa yadda yake talbiya ko ya zare ni ko albashi ba bashi ba ne ko ya ne ko waye me kwan ka same ni face to face Kala malam na ga tana tarbiya da ƙarfi ne dalilinka ya manzo Allah ne yace atani jibrilu fa amarani an amura ashabi an yarfa waswatun bil ihlal su kuma sahabbai suna kaltalbiya talbiya loudly har sai muryoyinsu daga ahlus sunnan gaskiya kenan sunna sakke amma mu sai dai mu ihu kawai sunna sak sai ku ce me a san shi ke duk wanda ya daga hannu Allahu akbar da haka ake sunnan kuwa da haka ake sunan da daga hannu za ka sha mamaki wannan sahabbai ko kaɗan ba da haka suka yi sunna da daga hannu kai wanda ya daga hannu Allahu akbar ina ina ina sunna a aikace ake yin ta to ka duba sunna aikace labbaik Allahumma labbaik ai kagan ka daga muryar ka dole kafin ka kai bakin titi ta bisa yi to haka sahabbai suke aiki alhamdulillah yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yi haka ake yi to shi kawai bai kama talbiya sai ina mina sai fo kenan amina kamar yadda wancan yayi shi ma the za su yi salloli nawa biyar salatul zuhur salatul asr salatul maghrib salatul isha salatul subh mun shigo step 5 kenan kaga zai salloli biyar okay step 5 kenan bayan gari ya waye sai arafat yadda wancan suka yi shi ma jisen ba bambanci in an gama tsayuwan arafa irin addoyin duka ba bambanci lokacin ma ba bambanci sallolin ma ba bambanci daga arafa sai muzdalifa a gudun za su yi salloli nawa uku ba bambanci a nan za su kwana sun yi sallar asuba sai su tsaya don addu'a kamar wannan mana step 5 ke yanzu gari ya waye ranan tara ga wata ranan nawa goma kenan sun tsaya sun yi addu'a sai su tafi mina to aminan nan za su yi jifa shi tun da ifradi yake yi ba yanka sai aski to ayyukan shi a ranar sai mu ce rahaku wancan kuma masu yanka-yankan nan sai mu ce ranhaku ranhaku mana wancan za su yi ramiyu sai nahar sai halk in muka je step na gaba na bakwai sai su yi tsawaful ifada kama shi wannan mai ifradi sai mu ce zai mai rahaku a maimakon mai ranhaku yani ranhaku ayyukan ranar goma ran ranhaku jigajigan kuma a jere jifa shine na farko daga jifa sai me yanka daga yanka sai me aski daga aski sai me tawaful ifada to daga nan kuma sai abinda zai biyo baya sai raka a biyu to kaga shi yanzu zai yi rahaku kenan rahaku ina ma'anar rahaku zai yi jifa sai ya yi mai kuma aski shi babu yanka a kan shi dole-dole sai yin yaso sai kuma mu je step 7 sai ya tsawaful ifaba sai ya raka a biyu to daga nan ayyukan suka zama different yanzu tun da mun ce ya yi sa'ayi a farko ko da aka yi tsawafi ya yi raka a biyu sai ya sa'ayi muka ce sai ya dakata to tun da ya yi a can ranar goma ba zai sake yin sa'ayi ba kaga wannan shine bambancin shi tsakanin shi da wa me tamattu'i me tamattu'i wancan sa'ayin da yayi na umara ne wannan kuma na aikin hajji ne to amma shi me ifradi sa'ayin da yayi guda ɗaya kawai shi na aikin hajji shi ke To za mu zo mu ji mai kirani shi ma to khalas mun gama step 7 8 9 10 menene gifa jifa jifa sai tsawaful wada ko kuma jifa jifa jifa da tsawaful wada concept ya kare ke to ina bambancin wannan mai ifradi da mai tamattu'i na ɗaya gurin harama akwai bambanci kaɗan amma gurin da za su ɗauki haraman dissent hmm? sifafin ma descent in a zulhulaifa ne kaga duka gurin iri ɗaya ne Ne bi ma bayan gidan da ya shiga wannan mai ifradi ya shiga ya yi wanka ya canja kayan shi yana fitowa sai mai tamattu ya shiga kuma ba bambanci kama wajen abin da suka yi niyya ne labbai Allahumma umra me zan yi kenan tamattu'i mace labbai Allahumma hajja me zan yi kenan ifradi to wajen dawafi akwai bambanci dawafin da wancan zai na farko tsawaful umra dawafin da mai ifradi zai shi kuma tsawafu sunna tsawafu sunna shine tsawaful quduri ke an gane mai umara tsawafun rukun mai ifradi ɗawafin shi na farko tsawafu sunna tsawaful quduri ke to sai iri ɗaya ne amma shi wannan sa'ayin shi in yayi shi na aikin haji ne shi kuma wancan mai tamatu in yayi sa'ayi yayi dawafi yayi sa'ayi sa'ayin shi na menene na umara ne mai tamatu zai aski oke shi mai ifradi kuma ba zai aski ba kaga akwai bambance bambance ke to sai ranar goma ya kodin bambanci guda ɗaya a gurin shine na mai yanka wanda zai yanka mai tamattu'i amma mai ifradi ba yanka a kai shi mun gama step goma kenan na ifradi ko to sai mu je step goma shi ma na kirani a kamar yadda mai ifradi ya yi to haka mai kirani yake yi sai dai bambancin wajen ihram shi wannan zai ce labbaik Allahumma wa hajja wa hajja a haɗe kenan ko umratan fi hijja ko hajjan wa umra biyan da ka faɗa dai za su yi talbiya the same talbiyan ba bambanci yanzu mun iso maka sai mai tawaful qudum sai raka'a biyu sai tafsiri ne sa'ayi yanzu wannan in yi sa'ayin nan mai kirani yana samun sa'ayin shi na aikin hajji da na umara gaba ɗaya hmm? to sai mu je zai jira ke shi ma ba zai aski ba kamar yadda mai ifradi ma ba zai aski ba shi ma ba zai ba sai fo sun jira zuwa ranar takwas ga wata kaga mai ifradi da mai kirani daman suna cin ihraminsu kawai sai su kama talbiya semina a gurin za su yi salloli biyar kaga mun shigo step 5 kenan okay arafa iri ɗaya ne ba bambanci addu'o'i gurin abincin abin da suke faɗa duka sai dai bukatun ne kawai su bambanta yau kai kana ɗan bukatan naira dubu ɗari biyar ne wannan yana bukatan kansila ne to kuma kaga yin akwai jigajigai din nan su kuma suna neman takaran shugaban ta Hmm? wannan kuma shi kansila yake nema to kare zai ce ya Allah ya Allah ya Allah wannan kansilan ya Allah na roƙa na roƙa ya Allah ka bani ka huta ni ma in huta wannan ba kauyen yana neman kansila wai Allah ba ni ya Allah kai ka huta ni ma in huta to kai Allah ma zai mamaki wannan wannan ba kauyen mutum sai ku bashi kansila yake nema ko bashi wani zai je wajen ɗaya ɗaya buƙatar dubu ɗari biyar ya Allah a bani ka huta ni ma huta dubu ɗari biyar ba ma miliyan ɗari biyar ba naira ba naira ba ma ba dala ba ba dala miliyan ɗari biyar ba irin wannan wai kudin wai naira naira dubu ɗari biyar to almin bukatun suna bambanta wani kuma zai ce wata tsohuwar bazawara da yake neman ta shekara goma akwai kwanne ta gaya mun mana cin dawafi wallahi wallahi talla a cikin dawafi wani ya fanki wai dalla wannan wannan yaran ustazu nan wai dalla ya saka addu'a a ana cin dawafi fa ina iya tuna an wuce hajarul aswar kenan ba daɗewa jan mukamai ibrahim wai da a sa shi addu'a ko ta tsohuwar bazawarar shi ya neme ta shekara goma baya yana nema a sa shi addu'a don yi aure ta ka duba dai a cikin ɗawafi tsohuwar da zawara ya neme ta shekara goma baya a lokacin to ina ma ka roƙi hurun in kawai a gama kawai a can ka faɗi ka mutu kai a baka hurun in ma amma ta tsohuwar da zawara kaga kowanne da buƙatun shi ke bai kamata ya wani sa ƙaramar buƙata ba ya kamata sa manya-manyan mai bukatoci kuma bai kamata duniya kawai ba duniya da lahira to arafa iri ɗaya ne ba bambanci daga arafa sai sai ina muzdalifa wannan step 5 kenan to daga muzdalifa mun shigo step 6 amina ne oke muka ce akwai ranhaku ranhaku za su yi jifa sai me mai kirani zai yanka kamar yadda mai tamatu'i zai yi sai mai kuma aski mun shigo step 7 zai yi tsawaful ifaba sai raka'a biyu to shi ma tunda yayi sa'ayi a can farko ba zai sake sa'ayi a nan ba kaga bambancin su su biyun kenan da wa da mai tamattu'i mai tamattu'i zai sake sabon sa'ayi saboda mai. wannan sa'ayin da yake yi na aikin hajji ne wancan da ya yi kuma na umara ne gama kai mai kirani a nan tun da ka ce ka haɗa umararka da aikin hajjinka a haɗe to shi kenan wancan sa'ayin da kai shi ɗin ne dai aikin hajji da umara in an zo ɗawafi babba ma shi kenan ya yi sabin mai aikin hajji da umara yanzu mana ɗawafi na Ifa ba kenan da raka a biyu sai a koma mina kaga step 8 9 10 ba bambanci tsakanin kowa da kowa sai zama step 8 jifan jamarad ne guda uku alat tartib ta ɗaya ta biyu ta uku amma teknon in kai ta farkon za ka tsaya addu'a ta biyu ma akwai addu'a ta uku ba addu'a shi kenan sai mu koma masauki mu ta zikiri ambatan Allah a ta kabarbari domin lokaci ne na kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd madalla daga yau zuwa ranar goman farko bai wuce kwana nawa tara ba ke to kabarbari nawa ka shirya ka yi za su kai dubu ɗari a goman farkon gaba ɗaya kabbara dubu ɗari a kaga irin wannan sai mu sai mu ce wai ba shi da aikin yi ko masu aikin duniya a ya kamata ka san kabar barin da kai alhamdulillah suna da yawa da za ce a filin su kuwa in za a kirga kabarbarin ka sun fi na kowa a jos not a ce kabarbari na sun fi na kowa ina iya bukatar haka yi to amma sai mun dage sai mun dage yanzu step 9 shi ma jifa ne step 10 in ka jinkirta shi ma jifa ne da tsawaful wada talatan shi ne aikin haji duka guda uku a dunkule a ture a mulmule to abinda zai rage mana karatun da a bakar abdullahi abu zai rahimahullah ya kawo addu'o'in aikin haji tun daga fita har dawowa salasina nau'an sun kai nau'i talatin nau'i talatin wani yana da bukatar mu karanta shi Allah mai gima da kuka ya datar da mu fi duniyar akhira sauran minti na ya kare ƙare shi kenan lokaci ya kare Allah mai gima da kuka ya mana dace sati mai zuwa muna dab da shiga zulhijja ke dab da shiga zurhijja yau 21 in muka ƙara ya zama 28 kenan 28 kaga 29 a lahadi 29 litinin maybe an ga wata kik an goke maybe daga ranar litinin so Allah ya samu dace fi duniyar akhirah